eh to alaikum kaga da farko dai abubuwan da ya faɗa dai suna kan gaba tunda akwai groups akwai um, groups groups da yawa wanda ake um, yin su akwai zaka ga na dafa abinci na koyar da abinci akwai zaka ga wanda um, na kan addini ne akwai zaka ga wanda malami ne guda ya kuma saki shafi yake koyar da abubuwa kuma yake faɗakarwa da sauransu tabbas akan kowane group da zaka fada kamar yadda ka ce akwai admin akwai wanda zaka gani admin din an riga an sake shi saka ka kowa sai dai ka zo kai posting ko ma me ka ga dama ka je ka yabo ka ɗauka mai kyau ne ka duba ka duba ba ka tace baka tace ba a zuwa sake shi al'umma su zo su zauna su gani now idan kai ka riga ka yarda da ka ko wanda kuma shi karan kansa idan ya gani ko ya yarda ko bai yarda ba shi dai kawai zai ɗaura ya amfani da ita ai shi kawai cinyewa ne ya gani a social media ko kuma ya dau hoto a ita bazantarwa ana rabawa a duniya now ita wannan admin din kamar yadda ya riga faɗa akwai group din da idan ka tashi kai posting kamar ni yanzu ina da groups wajen guda nawa wanda ni karan kaina ne nake monitoring din su so yasa kusan kullun ya ga zama mun jiki ma in ba hawa ma dole akai akanta so zaka ga cewa idan ka tashi posting dole sai na je na duba menene ka riga ka saka shin zai amfani mutanen da suke cikin wannan group din kuma zai amfani su ba idan zai amfani su to asa sai a approving sai ka shiga idan kai mutum ne za a zauna a duba mimi kai ka ce kana so ka shiga sai an zauna sai na koma profile ɗinka an zauna an duba shin me kai me kake yi me post ɗin da ka taɓa yi because kowane post da ka taɓa yi zaka gan shi a jikin timeline ɗinka me ka taɓa posting shin posting ɗin da kai yana da ma'ana ko babu shin kana magana da hankali ko kuma kana magana da ilimi ko kuma a'a yarin ce ta cika kanka tunda akwai wanda zaka gani babba ne amma yaro ne akwai wanda zaka gani yaro ne amma babba ne so idan ka zauna dole sai ka zauna ka bi a hankali ka tattace da sauransu kuma kamar yadda ya riga ya faɗa ba za mu haɗu mu ce za mu tsigalewa ita wannan harka ta social media ba tunda har ga Allah akwai abubuwan da za ka zauna ka duba shi wata sa'in baka gani ba wata sa'in ba ma ka san shi ba amma ta bangaren social media ka gani ana ta tunasar da kai kana lura da abubuwa kana kuma koyan abubuwa da dama amma barista idan ana bin wannan ka'idojin na tashiwa da kika lissafa da sauransu me yasa abubuwan da ba ba su dace ba suke fitowa a shafukan sada zumunci to um, kamar yadda ka riga ka faɗa komai da ilimi ne yake fito da shi kuma a cikin ilimin kuma ko wanda sun riga sun kware gurin su yi hakin ɗin account ɗinka musamman su zo su shiga cikin shafinka su kuma dinga jefa abubuwan batsa a matsayin kai ne yanzu kamar misali ni ina ganin sai kwanaki ake gaya min cewa an ma shiga cikin nawa shafin an je an yi hakin ɗinsa kuma har ga Allah kuma aka tashi aka yi hakin sai aka yi posting abin da an riga an san ni ba zan yi ba mutane wayanda suke tare da ni suna dubawa farkon abin da aka kira na aka yi aka ce mu me ya faru da abu kaza abin da mun riga mun san ba halin ki bane nan da nan na hau na je na duba na gani nan da nan mataki na na biyu da zaka zauna ka bi bayan ka riga ka yi verify information din aka baka sai ka je setting ɗinka kamar yadda Facebook take faɗa ka je ka canza password ɗinka ka canza duka wani information ka kuma login out of kowanne devices da ka riga ka sani sannan ka dawo da shi ya koma wannan sannan ka yi deleting ɗin komai da komai na idan baka zauna ka bi kan haka ba ko ya ka kai da tsarewa shi yasa ake magana kan cewa hotunanka da kuma ah, bayananka na sirri wayanda kake yadawa ba komai da aka yada kan social media ba akwai wayanda kawai jira suke su samu su ji su kuma kwaikwaye ka su dau hotonka su je su buɗe wani shafin daban da sunanka da komai da komai akwai mutanen da an riga an gaggani zaka gani an dauko hoton mutum an canja mata fasalin shiganta an yi komai sannan sai a baza sai a saka a group a ce ni wance kaza nayi kyau ku duba ko ban yi kyau ba na dace da wani ko ban dace da wannan abu ne wanda bai dace ba wanda in ka tsinga ka san musamman wayanda suke da wannan ainihin hoton da sauransu in ka tambaye su za su ce maka su ba masu su san yanda abin yake ba so dole sai mun zauna mun san wani irin bayani ya kamata mu wani zaka gani zai ci abinci zai saka yau zan ci abinci kaza wani zai fita nan na dau zai dau hoto eh na fita kaza eh mun yadda kafar sadarwa abu ne wanda ya kamata a ce ya kawo mu ga baki daya janyon mu amma kuma yanda muke amfani da shi ya zo ya zamto kamar muna abusing din social media din ne baki daya abin da ya kamata mu saka wani in ya shiga ban daki Allah na tuba ma sai ya zauna sai ya dauki hoto ya ce eh yanzu zan shiga ban daki abu ne wanda bai ma dace ba hankali ba zai dauka ba amma saboda kawai mu muna ganin yanayi ne kuma lokaci ne kuma matasan mu ah, most especially wa'anda kwata-kwata in ka zauna kai musu bayani su zai kawai menene yake kai ni ina yin abin da yayi yake shi ne ake magana peer group da sauransu mm-hmm. a ah, abokanai na suna yi bari ni ma na yi wala Allah yana da kyau wala Allah ba shi da kyau wani a lokacin zaka ga kamar yadda malam Nura ya ga faɗa zaka ga cewa eh kana cikin ka riga kai aure amma a status ɗinka ba za ka canja shi daga wanda bai aure ba sai ka mai da shi uh, wanda ya aure a'a sai dai ka bar shi a single ɗinka idan ka bar shi a single ko kuma ka bar shi a open relationship ka gane open relationship ma'ana me yake nufi ya Allah kowa ma zai iya zuwa kawai ka zama free parlor ko kuma yaya um, manura uh, ta faɗi ta gaba ina so aka yi magana a kai wai a baya mun yi tsokaci cewa wannan social media ɗinnan tana kawo 'yan fitintinu a tsakanin ma'aurata can ga abin da comrade ya faɗa na cewa akwai ka'idoji da ma tambihi da suke bayarwa cewa ga abin da ya kamata wajen ba da ilimin fasaha sadarwa dinnan da sauransu maryam kuma ta jaddada cewa ga ka'idojin da ya kamata ma a dinga bi ana yin page ko wani group ko waye da sauransu wai eh, ma'aurata wasu suna kiyaye wannan abin nan din kuwa well ba na fara da wani abu guda daya abubuwan da suka faɗa duk haka suke daidai ne ka kaga littattafan hausa da kake gani da ake karanta su irin korafe-korafen da al'umma ta yi da su yanzu wannan littattafan hausan suna nan akan whatsapp mata suna karanta su ma'aurata da wanda ba su da aure. wannan kenan sannan akwai group group da suka bude na yan uwa kansu mata masu auren da marasa auren da ake bawo juna ake kawo matsalolin gida a tattauna haka wannan shi kansa zai iya haifar da abu mai kyau zai kuma iya haifar da matsala babba wato sai dai mu kara jaddada kira ga ma'aurata da su kiyaye su dage su bi waɗannan abubuwa da kuma su yi dakata da maryam suka magana a kai na farko a tabbatar an canza status in kun yi aure don ba ƙaramin eh, wani defense shield ba ne wata kariya ce ta musamman ba amma kafin kai magana a uh, uh, uh, manura ne ƙorafi na farko shine yana amfani da lokaci na wajen bibiyar kafar sada zumunci social media ni ban ma san sannan korafi na biyu ban ban ma san me yake tattaunawa ba da sauransu yaya za a address warware magana cewa yana daukar lokaci na bai da lokaci na bayan yayi ni baya nan kuma ya dawo yanzu karfe 1 karfe 2 yana ta abin yaya me yasa ake samun wannan korafin malam kuri wato miwa junan adalci ba maza bane kawai suke da wannan zaka je ka gama aikin ka dawo ka shiga gida in an zauna sai kaga kowa ya ɗau wata hanya da waya yana danne danne magana shi ne ka ware ka ce wane ne mai laifi wane ne mara laifi kuskure ne kana da asasa matsalar inda kace zaka ɗau bangare ɗaya kira mafi ma'ana mafi ko muhimmanci shine abinda abokanan aiki suka yi magana kai cewa na farko mutane in ma'aurata ne su tabbatar sun yi canjin wannan status sun nasu ba kowane social media ne ba ma zai baka damar kai canjin status kace kai mai aure ba ne kamar wata babu wannan damar sai dai ka rubuta ba kowa ne kuma zai bude viewing din contact din ka ga wannan ba sannan na biyu idan an samu baraka na cewar wata ko wani ya yi hakin ya ji ya sa maka rigima ko ya tura maka hoton wata ya nuna kana soyayya da wata ko wani da duk an yi hakin wannan bara gurbin information ake turawa don a sa maka Dan a haifar maka da rikici wala Allah da wadda kuke zaune da ita ko kuma da wadda take zaune da shi shine a koma a je wannan satin su kamar da hajiya mara ta yi magana amma ma ma da ka ba isla kaman kana ba mu abin kuke kira solutions ne da turanci kuma ba mu zo gare su ba um, mu abin da muke so magane gane shine wai wannan zargin na cewa ya yi watsi da ni yana ta ya shiga intanet wai me yake jawo shi ne babu fahimta cewa uh, social media ke amfani da rashin fahimta ne ko kuma a'a menene yake faruwa mai asasa shi well ka san dukkan yan adam ne muna da rauni rauni da wajen kyautata zato wani bangare ne da dan adam yake da rauni sosai kuma hadisai ne faɗakarwa ce ta annabi cewar mu kyautata wa junan mu zato so rashin kyautata wa juna zato da sartse da aka yi wa juna wajen kai kanka namijin kana ɗaukar lokacinka ba za ka dawo ba ka fita bakwai da wani abu ba za ka dawo ba sai bayan magariba in ka dawo ka kunna tv kana kallanta kana danna waya tara yayi kafin ka sani lokacin tafiya kwanci yayi watakil kana gado ma kana dannawa wato magana ce ta mu tsaya mu yi wa kanmu homework mu yi wa juna adalci idan muka zama muna da clean heart muka zama very open muka bude misali kamar password da kuma sai da ka ke magana password na waya ta san naka ka san nata don zai iya yiwuwa ta zo ta iya amfani da wayarka ta yi waya ko ma ta shiga whatsapp din nata ko ta kulle facebook din naka ta shiga nata duk yakan yi wato magana ce ta inda muna so mu warware wannan matsala akwai rashin wato akwai karancin fahimta kenan ta fuskar amfani da ita wannan da rashin kyautata zato um, barista mai eh, to kamar comrade yana daga hannu amma da ina so mai magana da eh, kamar abin da comrade ma'aji magana na waccan tambaya da kamishi hmm. ah, so da yawa kuma mu rinka tunawa cewa waɗancan abubuwan da na faɗa na cewa waɗannan zauruka zaka ga wani zaure ne wanda ana yada al'amuran addini amma kuma sai ka ga fahimci cewar ana samun akwai kuma zauruka waɗanda ba wai a mabiya addini ɗaya ba ne a'a an buɗe shi maganganun addinin ake yi domin a samu fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai so irin waɗannan zauruka za ka ga wani ko dai na addinin ko watakila ɓangarancin ƙasa ko kuma watakila wani abu ko da yaushe za a iya jeho wani abu wanda yake bukatar kai kuma kai sauri ka sanar da ya abin yake bisa ga abin da Allah ya sanar da kai so yayin da watakila kake gida wannan waya inda tana tare da kai ko da yaushe za ka rinka wannan tunanin cewar bar in duba na ga ko wani abu ana tattauna wani abu wanda watakila zan iya ba da gudunmawa so shi ne yana ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin cewa kamar wai mutane ba za su iya rabuwa da wayarsu ba ko da suna gida amma ni abin da na riga na fahimta kuma na yarda da shi shi ne na farko ka fahimtar da iyalinka san yanayin aikinka misali idan aikinka aiki ne wanda yake bukatar ko da ka koma gida za ka iya buɗe kwamfuta kuma ya kasance cewa wannan aikin da kake ba wani abu ne wanda sai ka koma can gefen kujera kamar yadda comrade ma aje magana ba a'a ba laifi bane dan ka rike kwamfutan ka akan cinyarka iyalin ka na gefen ka kuna magana abinda zaka iya turawa tana ganin me kake yi so idan haka aka zo irin wannan gaba in lokacin da ka gama ka rufe aka jima ka ƙara ɗaukowa wannan abun kuma koda da waya ce za ka yi amfani da ita ba sai kana rurrufewa kana koma gefe ba a gabanta kana budewa ina ganin cewa wannan ma zai iya fito da zargi zai iya kare zargi matukar ta gamsu da abin da kake kuma ka sanar da ita mm. ni a ina gani mm. so da yawa ya kamata ma a ce da ma rada kai zamu zo wannan ya kamata din a rufewa kenan mun zo solutions barista maryam kasu kina ta lissafa mana cewa ana ta buɗe shafuka da gurub da waya da sauran abubuwa da haka misali a wannan shafi na sada zumunci kina bibiyar abin da kuke yi da wasu da wasu da wanda kike da sauran ma mutane haka sauransu wai kin ga alamun cewa kuna akwai yanayi na buɗe shafukan da suka shafi abubuwan da za su rage wa za su rage kaifin bayyana bayanai ko watsa bayanai waɗanda ba a so na batsa ko kuma waɗanda kwata-kwata ma ba a bukatar su misali ko ma a ƙirƙiri shafi kawai na dan faɗakar ko jan hankalin mutane akan abin da shafi ramadan me kuke yi idan haka to um, salamu alaikum kamar yadda na riga na faɗa akwai dama shafuka da yawa wa'anda suna nan kuma da azumi ko kuma kaga ko kuma wani bayani zaka ga sun ƙara kaimi akan abubuwan da suke yi so hakikanin gaskiya dama in aka zo kan group haka kamar misali shafi abin da ake idan lura da shi because ita ainihin facebook misali yanzu yadda ta riga ta bada dama shine kawai kowa zai iya posting abu amma kuma da ta riga ta bawa kowa yancin ya yi ko kuma ka saki abubuwan da ka ga dama sai ya baka kai da zaka zauna ka saurara sai ya baka damar ka tantance abin da kake so kai ka gani ko kuma abin da kake so kai ka saurara a kai na misali idan mutum ya postin abubuwan batsa wanda a kulle yawon kana gani kana kuma cin karo da su idan mutum ya postin wannan kai kuma a matsayin ka na admin in ka riga ka saka a cikin wannan privacy din wannan group din nan kan cewa kowa da zai iya posting kai kadai ne ko kuma admin ne kawai za su iya approving wannan posting idan ka je sai ka duba ka kuma tabbatar da menene ya posting din ga kuwa ta wannan ka riga ka rage ah, abubuwan batsa kuma kana magana akan abubuwan da suke taimaka ko kuma ah, maganganu ko kuma shafukan da suke taimakawa wajen ah, inganta ah, eh, ilimin mutum ya kuma taimakawa wajen samun muriya mai dorewa a cikin wannan watan za ka ga misali yanzu a kan shafukan ta facebook da kuma shafuka ta whatsapp ɗin gabaki daya za ka ga ko wanda a kulli yawmin za ka ga an saki ayoyi kuma an ba da translation ɗinsu wanda in kana duba ko da ka manta da kuma hadisai ko da ka manta a da kana gani ko za su tunasar da kai za kuma su tunasar da kai ka cewa ok ga abin da ya dace ka yi ga kuma abin da ya dace ka ka bari yanzu kamar jiya akwai wanda aka riga aka saka akan cewa mu fa azumin nan fa ba wai muna azumi dan mu hana kan mu ci da kuma sha ba azumi ne wanda yake nufin mu kiyaye harshen mu mu kiyaye tunanin mu mu kiyaye duk wani abubuwan da za su iya kai mu ga halaka iyakaci kuma za su janyo mu kuma kusanci kanmu mu kuma kusanci abubuwan da za su taimakawa addinin mu ga gidan mu karan kanmu mu samu um, riba biyu a nan duniya da kuma lahira ga baki ɗaya ta yadda za ka samu yanzu kamar misali ta bangaren social media akwai wanda za su dinga tunasar da kai kamar yanzu misali ran jima'a haka za su tunasar da kai kafa ka manta yau ka karanta suratul kaf idan da wani abin kake yi baka hau ba za ka manta kuma ka sha'afa da shi amma kana hawa kowa ya san falalar suratul kaf da kuma ragowar abubuwan um, addini da kuma surori da ya kamata a ka karanta a wannan bangaren kafa idan ka bi sa wannan bangaren za ka ga cewa eh um, ita kafa ta sadarwa ta social media da sauransu tana taimakawa wajen inganta rayuwar mutum amma kuma za ta inganta ka idan kai ka san yadda za ka yi amfani da ita because mu muna tunanin kamar misali an yi kenan wannan yana nufin akwai daga cikin masu amfani da social media amma sun jahilce ta kenan tabbas akwai wanda suka zahirce ta yanzu kamar misali an ce facebook tabbas an ce facebook ne ta yanda shafi ne ake tunani kamar na bayyana fuskar da sauransu amma yanzu a social media an da ita facebook ta zama bangaren da zaka zauna ka ɗau hotuna wala ka rufe jikinka ka sutura kanka kuma ka sutura ba kawai ka dauka ka bayyana shi ka tura wa duniya gaba ki su gani iyakacin kawai kai burin ka a nan gurin shi da ka duba likes nawa ka samu mutane nawa ne suka ga wannan hoton suka suka yaba da ita mutane nawa ne suka je kan wannan batun hoton na suka ce a kin yi kyau a no kai kyau a ka hadu a wani da sauransu so kaga idan muka zauna muka duba wannan zaka ga cewa ka je jahilce shi yanzu akwai mutane da yawa wa'anda na riga na sani maganganu za su yi ta cikin hankali da lumana saboda sun mabota karatu karatu ne da sauransu amma da zarar sun yi magana za ka ga wani zai jahilci abin iyakacin abin da zai samu shikenan sai so mazagi ka ko wannan zagin da kake yi ɗaya baka tsaya ka fahimci abin da ake nufi ba ba kuma ka tsaya ka yi hangen nesa ba kai ka jahilci abin kuma na biyu ka zo ka ci gaba da yaɗa rashin tarbiyya a cikin al'umma because zaka ga mostly wa'anda suke posting zaka ga sun girme ka ko da ba girme ka ba kuma a dinance ma an ce ka girmama mutum ko da karami ne ka bashi wannan mutunci ka kuma mutunta shi amma da zaran ka ga mutum ya riga ya posting abu kuma ya saka wani abu wanda shi ba daidai yake da ɗabi'un ka kuma abin da kake so ba shikenan sai ka jahilci abin baka tsaya ka fahimta ba sai dai ka so mazagi ta uwa ta uba kawo ko wannan rashin tarbiyya yake koyarwa ta wannan bangaren sai ka iya cewa eh ya taimaka wajen ingiza rashin tarbiyya amma ka duba shi ta bangare guda kuma zaka ga cewa yana ingiza tarbiyya ya danganta da abin da kai amfani ma nura mai wai eh, maryam ta yi maganar masu amfani da wannan eh, kafofi na sada zumunci da yawan su ma ba su fahimci ma'anarsa ba wai a cikin ma'aurata ma ana samun haka sosai wato ita kanta waɗannan kafafe wata ta wata sauƙi misali ka ɗauki twitter ko ka ɗauki linkedin ba kowa ne yadda za ka zo ka ga mutane da yawa ma'auratan ne da wanda ba ma'auratan ba a facebook a whatsapp in ka tafi twitter za ka ga kusance virtually duk mutanen da suke kan twitter yawancinsu zai wuya ka ga irin wannan shashancin da ake ta yi a kan facebook saboda facebook yanzu ne kana hawanta in password ne sunanka da password kasa email ɗinka da password kasa ka shiga kana zuwa in aka nuna maka basic wajen da zaka daddana ka shiga yanzu ne amma twitter kama yi sadarwa akan twitter kana bukatar wani technical capacity a kansa so babban abin da za mu ci mutane shine a daɗa buɗe ilimi kan haka waɗannan kafafe saboda muhimmancin su duk da suna da matsalolin da suke <coughs> ka san abin da yasa um, uh, muke nanata batun ma'aurata dinnan uh, bayan su kansu a matsayinsu na mace da miji ba za ka rasa 'ya'ya a ƙarƙashinsu ba daga ɗaya zuwa biyu ko kuma ma a wasu tawagar yara ne da suke kula da su da haka batun yadda suke amfani da ita wannan kafar sadarwa ta sada zumunci baya ga tasiri akan rayuwarsu zai kai ga tasiri akan 'ya'yansu